real madrid ta shiga sabuwar shekara da kafar hagu inda valencia ta nakata mata kashi da ci biyu da ɗaya a ƙarshen wasa na 22 barcelona kuwa ta kasa amfani da damar kashin da real madrid ta sha domin cirawa gaba ita ma ta kwashi nata kashin a hannun real sociedad inda aka tashi wasan ɗaya da nema wanda hakan ya sa har yanzu barcelona tana bayan real madrid real madrid ta samu shigewa gaban valencia ne bayan da cristiano ronaldo ya yi kwance-kwance jefa kwallo a ragar valencia a minti goma sha hudu da fara wasansu a ingila kuwa manchester united da manchester city suna cikin manyan club ɗin da suke buƙatar yin hoɓɓasa domin yaƙar ƙungiyoyi a zagayen league ɗin.